shugaban kasar ghana nana ado a akufo ado mai barin gado ya sha kakkausar suka gun wasu al'umman kasar biyu bayan ya kaddamar da wani mutum mutumi na kansa a wajen wani asibiti da ke jihar yammacin kasar shugaban ya kaddamar da wannan mutum mutumi ne a lokacin da yake ziyarar godiya ga al'umman yanki na basa damar jan akalar tafiyan al'umman kasar har tsawon shekara takwas a cewar ministan yankin kwabina ochir da komensa mutum mutumin da aka gabatar a lokacin ziyarar godiya an yi shi ne don tunawa da ayyukan raya ƙasa na nana ado dankwa akufo ado a cikin 'yan wa'adi biyu na mulkinsa kamar dai yadda Yusuf na babban jami'i a ma'aikatar sadarwa ta ƙasa ya mini ƙarin bayani. Ai ba su tashi ne kan banza kawai suka bashi wannan abu ba. Ba su kyawun shi ba wato sun nuna farin ciki da irin taimakawa da ya yi domin wannan rijin ne rijin da muka neglect bi ma'ana kowane gwamnati aka yi ya zo yana juya musu baya irin aikin da nanado ya yi wurin ba wani gwamnati da ya taba yi wani dan majalisa na babban jam'iyyar adawa emmanuel ama kofibuwa ya yi allah wadai da wannan mutum mutumi da ya buga ma a shafinsa na x yana mai cewa mutanen yankin yamma sun cancanci fiye da waɗannan abubuwa na nuna sun kai kuma ma wasu sun yi na'am da irin wannan ra'ayi inda sun ka nuna shakku kan muhimmancin mutum mutum mutumin a daidai lokacin da wasu tsare-tsaren shugaban kasa suka kasa cikawa tare da ma matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi a kasar. Sunana Mustapha Kamil kan cece kucin da ake yi kan batun mutum mutumin eh, a kufaru gaskiya ne ba tsari ne. bai yi shi kan adace ba domin kuwa inda yana da tunanin 'yan gana. a cikin wannan hali da ake ciki ba tunanin wannan sai dai wannan abin da yake yi mu dai inda za a yi rayu wannan abin a buge kawai. Ga zan kashe cikin sikinita ko wani aiki za a gwada cewa kamar na ya yi ya so soma ya kare bayan ya ce da ya soma shi makasa kan da ke na cikin takwar ya soma amma bisa yanzu wannan aiki an dakatar da su da ba samu kuɗi an biya su ma'aikatan ba me yasa shugaban kasa ya bata lokaci ya bata kuɗi ya yi wannan mutum mutumi nashi duk da cece kucin da ake yi wasu 'yan Ghana sun kare wannan abin tunawa inda suka yaba da gudunmuwar da shugaba na Ado Danko Akufo Ado ya bayar musamman tsarinsa ta neman ilimin sakandare kyauta. Sunana Saifuddin Bala Inda Akufo Ado ya iya wannan abin nan ni na ga normal so da aka da wani shugaba ne da nake kama gana ba yau wani rana gana ya ya tuna da kufa kuma lokacin da gana zai tuna da kufa don shine lokacin da zai ma mutum wuya ya cire kudin shi ya kai yawon shi suku wurin lamarin free sanchez da kufa don kawo to sai dai batun daukan da wainiyan gina wannan mutum mutumi na daga cikin abubuwan da suka dau hankali na jama'a inda masharhanta ke ganin zai iya barnata dukiyan kasa har idan an yi amfani ne da asusun gwamnati wajen gina wannan mutum mutumi in ji isa abdulsalam abin da aka yi inda gaskiya kudin kasa aka dibi aka yi wannan aka ba shugaban kasa ba yi daidai ba domin ba inda shugaban kasa zai lura cewa in shugaban kasa aiki ya ba kasa a mai wannan state domin duk abin da yake yi ana bashi albashi ana biyan shi ana kiyaye lafiyar shi ana kiyaye bashi tsaro ana shi komai domin ayyukan da yake amma da ce da state ko shugaban kasa ne a tumu dogo sun kurma har yau shi tuki a cikin kasan Ghana amma wannan hospital ne suka yi interest ne zai fara ko yan kasan liyar ba regional minister da saraka su ce ka ba mun bi contribution da mu wanka mu anan shi na girmamawa don ya kama ci gaba a wannan jihar namu to wannan da ba laifi ne wannan rangadi ya kuma kasance dandali ne na yakin neman zaɓe na jam'iyyar NPP mai mulki gabanin babban zaben da za a yi a watan Disamba mai zuwa amma kowa suna ganin wannan batu ka iya ma dushe farin jinin jam'iyyar NPP mai neman ƙarin wa'adi daga al'umman Ghana. Zaben bana dai za a fafata ne tsakanin Dr. Mahmudu Bawumia na jam'iyyar NPP kana mataimakin shugaban ƙasar tare da tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai neman ƙarin wa'adi. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.